يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم أشي قبل قرأت اللتاف سوى البخاري يومنا سافير لهدي قوما قوتا لا وتا المحرم هجر النبي صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو ديا دري دا أربعين دبيو ودا سيدي دا ثلاثين قوتا تقوس وتا أغسطا كالندر الباشي شكرا دبو بيو دا أشرين muna cikin kitabu tauhid littafi na ɗari ko ƙasa da haka daga jerin ƙananan littattafai ɗari ko ƙasa da haka da ke cikin sayul buhari wa muna cikin babi na 28 a wannan littafi jiya mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba 7,440 yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba ɗaya. Allah ya taimake mu ya sa mu dace afwan wannan babin babi ne babi na 24 maimakon 28 da nace da nace Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa yace haddathana Ubaydullah ibn Sa'd ibn Ibrahim قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه wannan hadisin da sanadi zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam arsala ila al-ansar cewa manzo Allah sallallahu ya aika zuwa ga mutanen Madina ya gayyato su fa jama'ahum fi qubba sai tara su cikin wata limfa wani tanti wata bukka wa qala lahum yace da su isbiru hatta talqaw Allah wa rasulahu ku yi haƙuri har ku je ku haɗu da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam fa ni alal hawwab ni ina nan za ku same ni akan tafkina wannan hadisin in kuna iya tuna mun wuce sha wurare daban-daban kamar hadisi mai lamba 3,346 da 347 da 3,528 da 3,778 da dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da uku da dubu hudu da ɗari uku da talatin da ɗaya da talatin da biyu da talatin da uku da talatin da hudu da talatin da bakwai da dubu biyar da ɗari takwas da sittin da dubu shida da ɗari bakwai da sittin da biyu da ya ce har ku haɗu da Allah wannan shi ne mahallu shayi. da ya ce hatta talƙa Allah har ku haɗu da Allah wanda ya haɗu da Allah zai gan shi gani irin na girmamawa shi ne kuma mahallin shahid don dama babu yana magana ne akan cewa mummine za su ga Allah ranar tashin alkiyama ƙala haddasa ne sabitu bin muhammad ƙala haddasa na sufiyan an ibn an suleiman al'ahwal an tawus an ibn abbas radiyallahu an huma ƙal wannan hadisun da sanadi zuwa abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال maza Allah salam ya kasance in ya tashi zai salla da daddare zai yi tahajjud a wajen iskifta addu'ar buɗe sallah ina cewa Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu wal أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت kala abu abdullah imam al-bukhari Allah ya ji kansa yace kala kaisu bin sa'd wa abu zubair qais dan sa'd da abu zubair suka ce an tawus a ruwayar tawus ko wata ruwaya ta tawus yace qayyam yace anta qayyamus samawati wal ard وقال مجاهد imam mujahid مجاهد يقول لفظ القيوم alqa'imu ala kulli shi shine wanda yake tsaye akan kowanne abu halitta da gudanarwa wa umar alqayyam umar ya karanta alqayyam wa kilahuma madah da alqayyum da alqayyam dukkaninsu yabo ne ake yi ga Allah subhanahu wataala wannan hadisin in kuna iya tunawa mun wuce hadisi mai lamba ashirin. 6,317 kuma zai zo a nan gaba kaɗan kwanaki mun fassara wannan hadisin aiko waɗannan kalmomi ice Allahumma rabbana lakal hamd ce ya Allah godiya ta tabbata gare ka anta mu samawati wal kai ne tsayayyen sammai da ƙasai ma'ana kai ne ka tsayawa sama kai ne ka tsayawa ƙasa walaka alhamdu an ta rabu samawati wal ardi wa manfihin godiya ta tabbata gare ka kai ne ubangijin sammai ubangijin ƙasai ubangijin abin da yake cikinsu? su walaka alhamdu an ta nuru samawati wal ardi wa manfihin godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji kai ne hasken sammai kai ne hasken kassai kai ne hasken abin da yake tsakaninsu antal haqqa kai ne tabbas kai ne gaskiya wa qawluka al maganarka ita ce gaskiya wa wa'duka al haqqa alqawlin ka shine na tabbas na hakika wa liqa'uka al kuma haduwa da kai gaskiya ne kuma wannan shine mahallu shahid wanda ya haɗu da Allah cikin karamci da mutunci to zai ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ya ce wal jannatu haqqa aljanna gaskiya ce wan naru haqqa gaskiya wuta ma gaskiya ce was sa'atu haqqa tashin kiyama gaskiya ne tabbas ne Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na ne kauya wa bika amant da kai na bada gaskiya wa alayka tawakkal gare ka kadai na dogara wai laika khasamt zuwa gare ka na kawo kuka da ƙara wa bika hakamt da kai ne alƙalanci ne hukunci ma'ana kai ne za ka yi alƙalanci faghfir li ma wa ma akhar ya Allah gafarta min abin da na gabatar da wanda na jinkirtar wa asrartu alan da wanda na boye da wanda na bayyana wa ma anta alamu bihi minni da abin da kai ne ka fi ni sani ban ma san na boye din ba ballantana in san na bayyana la ilaha illa ant lallai babu abin bauta da gaskiya da cancanta da dacewa sai kai waɗannan kalmomi ne masu tsada kware da gaske mutumin da kan yi amfani da su to alaka tsakaninsa da ubangiji ta kan yi kyau Allah yakan tsaya masa ya yi masa tsaye a cikin al'amuransa gaba ɗaya Allah kai mana tsaye a cikin al'amuran قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حدثني الأعمش عن خيثمة عن أبي بن, أبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال وأن حديث دسن بيزوى عدي عن حاتم الله يقار مسيدة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان wala hijabun yahjubu babu wani ɗaya daga cikin ku face ubangiji zai yi magana da shi babu tafinta a tsakaninsa da shi wala hijabun yahjubu ko kuma wani hijabi da zai zo ya shiga tsakaninsa da ubangiji a'a ubangiji zai magana da kai baki da baki ya faɗa maka ka faɗa masa an gane amma wannan sai mai imani wannan sai mai imani wanda ya mutu da wasu zunubai da ubangiji subhanahu wata'ala eh, ko da ya mutu da wasu zunubai da ubangiji subhanahu wata'ala iniyar ba zai dawoma dalilin su a wuta ba an gane mahallu ne ga shi ne yace ba wani ɗaya daga cikin kufacin ubangiji zai magana da shi babu tafinta tsakaninsu kuma babu hijabi an gane kenan kana ganinsa, ina ganinka. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي إمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دقى عبد الله بن قيس الله يقارى مسيدة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن يتي جنتان من فضة متاني suna دوس الجنة ودابي ودن biyu waɗanda aka yi su a kusan cikinsu da mazuban cikinsu da duk abin da yake cikinsu nasu ne wasu malamai suka ce su ma an yi su ne duk na azarfa wa jannata ne min zahabin da kuma wasu aljannatai guda biyu su kuma da zinare aka yi su An aniyatuhuma wa ma hima. mazuban cikinsu da duk wani abu da yake cikinsu wa ma bayan alkawami wa bayan an yanzuru ila rabbihim babu abin da yake tsakanin mutanen da suka shiga aljanna ko za su shiga aljanna da su ga ubangijinsu illa rida'ul kibr sai gwado na girman kai da ubangiji subhanahu wata'ala ya yafa ala wajhihi a fuskarsa fi jannati adn a cikin aljannar dawwama an gane ku wannan hadisin ko mahallu a cikin hadisin shine inda manzo Allah ya ce wa ma bainal qawmi wa bain an yanzuru ila rabbihim babu abin da ya shiga tsakanin mutane da ganin ubangijinsu kenan mutane za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama Su waye za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama su ne muminai. Allah ka sa mu cikinsu wannan hadisin ya wuce wurare daban-daban kamar hadisi mai lamba 1413 da 3,595 da 6,023 da 6,539 da 6,540 da 6,563 kuma zai zo a nan gaba insha Allah قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عاين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yaktata malam ri'in muslimin bi yaminin kadiba wanda duk yanke ma'ana ya ci dukiyar wani mutum musulmi da rantsuwa ta ƙarya laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai hadu da Allah Allah din yana fushi da shi Kale عبد الله dan الله da allah ya kara masa yadda sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabillahi jalla dhikru sannan manzo Allah ya karanta abin da yake gasgata wannan magana da ya faɗa dama shine gaskiya ne abin gasgatawa amma daga cikin littafin Allah wanda ambatansa ya ɗaukaka yace إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم التي إن الذين يشترون بعهد الله للي وأن da suke saya da alkawarin Allah ma'ana suke musanya alkawarin Allah wa aimanihim da rantsarantsansu ko da alkawarorinsu samanan kalila wani tumuni kankani jin daɗi kankani ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah to masu irin waccan sifa ba su da rabo a ranar lahira wala yukallimuhumullahu Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama kuma ba zai dube su duba na rahma ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba wadda take mai radadi mahallu shada cikin ayar shi ne da Allah ya ce wala yanzuru ilaihim Allah ba zai duba zuwa gare su ba waɗanda Allah subhanahu wata'ala yi duba zuwa gare su duba irin na rahama to za su gan shi kamar inda zai gansu wannan hadisin ya wuce a wurare daban-daban masu yawa kamar hadisi mai lamba 2356 da 2416 da 2515

kuma sai kiyaye irin waɗannan abubuwan da aka hana an gane kar ka taɓa cin dukiyar wani ba da son zuciyarsa ba ai muna gane ko ga Allah subhanahu wataala shi ya ba dan adam dukiya amma da ya tashi cewa ba ni sai ce in kaga dama ba nan kaga dama ka hana ni Allah bai kwata ba zakka da kake bayarwa Allah ne yake zuwa ya kwata ya bayar eh to in ya ga dama zai kwace dukiyar hannunka gaba ɗaya zai iya ko bai iya amma sai ce in ka ga dama bayan ka ga dama ka hana willingly kai ne kana so sai ka ɗauki dukiyar sai ka bayar zakka ciyarwa da aka ce ta wajibi ce ko kyauta ko sadaka ko wani sadar da zumunci ko wani abu duk Allah ya baka dama in kaga dama ka in kaga dama ka ki in kai ga ladan da zaka samu in baka yi ban abin da yake wajibi ne ga uquba idan kuma ba na wajibi bane kai ne kai asara kai ka rasa to Allah idan bai kwaci dukiyar mutum da shi ne iba dukiyar bai kwaci dukiyar da ƙarfin tsiya ba ya kyale shi don ne ne ko kai za mu zo mu ci masa dukiya ta hanyar hila da dabara mu cuce shi ka karbi dukiyar mutum ka tsugunar da shi ba gaira babu dalili ya sha wahala ya tara abinsa ka zo kai lokaci guda ka kwaci shi ko mutane saboda zalunci wai su tambaya ce ma da su wai suka tambaye ka sai ka ba su kuma kai ba za ka tambaye su sai karbi bashi kudinka bashi ka a matsayin bashi kenan kana ji kana gani sai dai kawai ka zuba masa ido duk sanda zuciyarka ta zuga ka tambayi bari ma haɗu da shi kaza kaza kuna haɗuwa kuma sai ka juya gaban ka ya faɗi kana ma jin tsoron ka tambaye shi ko ma an manta kama manta gaba ɗaya maka shashatau in dai za ku yi gaba da gaba da shi kai ka manta kana wasu wannan wani irin abu ne wai su tambaya sai da su sai ya san kana da su ne ai baka da su ya ce wai zo ya tambaye shi miliyan biyu ai sai sun duba kana da shi da Allah ya sauke to wasu saboda zalunci tambayar su har in suna tambaya har gidanka da kake ciki sai ka daga ka ka bayar ka ba kuɗi motar ka da kake hawa jarinka a kasuwa komai sai ka ba sai ka ba saboda tsabar zalunci to to ga kuma masu rantsuwa wajen su ciniki wallahi wannan abin kaza na sai shi bayan ba ka za su kafiya ba kaza ne kudin san za ka saya ka saya ba za ka saya ba shi ka je kasuwa ka taya gaba ka je ka saya a gaba ba lallai ba ne a idan mai sai ka yi rantsuwa da aka wani malami yake cewa in kana son abin da ka saya yi albarka duk wanda ya ce da kai wallahi kaza na saya karka saya ya ce saboda ita gaskiya a cikin rantsuwa ko da da gaske ake tana tauye albarka kasuwa tana tauye albarka abin da aka saya to ballanta na kuma wanda da ƙarya ike yawan ka samu ɗan kasuwa da zai makarantsuwa guda talatin arba'in ɗari sai ka samu kaso casa'in a ciki ƙarya suke yi abinda suka faɗa ƙarya suke ba haka suka fiye shi Allah ya shawai ta ka sai mu yi tsantsan kenan ko قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سند يزو أبي هريرة الله يقارى مسيدة دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم mutane ko jinsin mutane guda uku Allah ba zai magana da su ba zuwa a ranar tashin alkiyama ba kuma zai yi duba zuwa gare su ba رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب متمن دائرا cewa wannan kayan na hannunsa ya siye shi ne a fiye da abin da aka taya masa ko aka ce za a bashi alhali karya ike yi wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'da al da mutumin da iran tsuwa ta ƙarya bayan sallar la'asar li yaqtati'a biha Malam ri'in musulmi saboda kawai ici dukiyar mutum musulmi wa rajulun mana'a fadla da mutumin da ya hana ragowar ruwa wanda ya amfani da shi ya rage wani mabukaci ya zo amma ya hana shi fayakulullahu yaqulu Allahu ran kiyama sai Allah subhanahu wa wata'ala ice da shi shi wannan na ukun da ya hana falalar ruwa ya ce al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak yau zan hana maka falalata kamar inda hannunka ko ka falala ta abinda ba hannunka ne ya samar da shi ba ruwa ko masu yin fiya wata ruwan su ne suke halitta shi da haka yi Allah ya kalubalancin mutane أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون يتكو ku kalli ruwan كوكو كسوكا sha ko كوكو كسوكا دروان shi daga am nahnul munzilun ko ko mu ne muka saukar da shi Allah yake tambayar mutane ku bashi ku bashi amsa mana ko ka saukar da shi waye saukar da ruwa daga sama Allah shi to da mun ga dama sai mu mayar da shi gote ko mu mayar da shi ruwan gishiri mu mayar da shi ruwan zartsi ya za ku duk ruwa a duniya in Allah ya ga dama yanzu ba sai an jima ba sai ya zama ruwan zartsi ya za a yi shi a yanzu har wanda ka wanda yake cikin leda wanda yake cikin jarka wanda ka tattala kai kana ga cewa ai shi kenan duk na duniyar ma ya zama to ruwan gote ko ya zama na zarfi ko ya zama na gishiri kai kana da wanda zaka sha in ka je ina cikin mazubin Allah ya ga dama sai ya koma na gishiri sai ya koma gote sai ya koma kaza kaza kaza zai iya ko ba zai iya ko. Allah ya ce laula fa laula tashkurun dan ne ba za ku godiya ga Allah ba me yasa ba za ku gode wa Allah bisa wannan abin da ya muku da haka kana da ruwa da iya raguwa karka tsare shi ga biran mutane waɗansu mutane su da biyar su ce su hana a ɗebi ruwa a yi ku sai hana a ɗebi ruwa karka hana kyala bayan Allah su jiƙo da abin da Allah mai iso kan shi karka shiga irin wannan yanayi kyale su su ɗiba su sha su wanke su shayar da dabbobin su yi amfani da shi allan da ya ba da wannan da suka ɗiba bai gagare shi ya kawo na gaba kuma zai iya allah ka ganar da wannan hadisin gashi na ya wuce a wurare daban-daban kamar hadisi mai lamba 2358 2369 2672 biyu. to mahallin shaida cikin hadisin kuma da ya ce allah ba zai duba zuwa gare su tun da bai dube su ba bai gan su ba to su ma ba za su gan shi ba kenan قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسند يزو أبي بكرة الله يقارى مسيدة daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya az-zamanu qad istadara ka yatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard zamani ya juya ya koma kamar da Allah ya halitta samai da kasai as-sanatu 12 shahra shekara watanni 12 minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni 12 akwai guda hudu masu alfarma salatun mutawaliyat guda uku a jere zulqa'adati wa zulhajjati wal muharram da zulqa'ada da zulhajja da kuma al muharram wa rajab mudar da kuma watan rajab na mudar laraba suna da rajab guda biyu to akwai wanda ake cewa da shi na mudar sai manzala Allah su to shi shi Allah izaba a cikin watanninsa guda goma sha biyu an gane allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada al-akhira da kuma sha'ban ayyu shahrin hadha manzo Allah sai yake tambayar mutane wanne wata ne wannan yayi wannan magana ne lokacin da yayi aikin hajjin bankwana sahabbai kulna muka suka ce muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka sani fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi suka ce sai in shiru har sai da muka yi tunanin in ya tashi magana zai canza watan suna ya ambace shi da wani suna da ba nasa ba qala laysa zal hajja sai ce ba watan ba bane wannan qulna bala muka ce eh shine ya rasulullah qala ayyu baladin haza. yace to wanne gari ne wannan muke ciki qulna Allah wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzansa suka sani فسكت hatta ظننا annahu bi بغير ismihi sai yi shiru dogon shiru har muka sakankance cewa zai canza wa garin suna ya ambace shi da sunan da ba sunansa ba ƙala qala balda ya ce ba wannan garin bane kwaya ɗai tilo sanan ne a wurin ko aka ce albalda aka yi shiru to garin maka kenan ba wani gari in ba shi da aka ce litun bira ummal wa man haulaha don kai gargaɗi ga mutanen makka da waɗanda suke kewayensu daura da su to da haka aka ce albalda aka yi shiru ana nufin makka kenan ita kaɗe ce gari eh, ana cewa albalda sai aka yi shiru to karka ɗauki wani gari in ba makka ba an gane ƙulna bala muka ce eh shine ya rasulallah lalla, fa ayi min haza, ita to wanne yini ne wannan قلنا الله ورسوله أعلم مكتي ألا دمن زنز سكسني فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه sai shiru har muka sakankance cewa zai canza masa suna ya ambace shi da wani suna da ba wanda muka sani ba qala alaysa yawman nahar yace ba yau ranar sallah bace qulna bala muka ce eh ita ce ya rasulullah qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa inna dima'akum wa amwalakum to lallai jina jinananku da dukiyoyinku qala muhammadun wa ahtibuhu qala wa aradakum muhammad a tasa ruwaya muhammad dan abi bakra yace daga ainihin yace ina jin manzan Allah yace ma wa aradakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne a tsakaninku kar wani ya ci dukiyar wani da zalunci kar wani ya zubar da jinin wani da zalunci kar wani ya ci mutuncin wani da zalunci wannan haramun ne ka hurmati yaumikum hada kamar haramci da alfarmar wannan yinin naku fi baladikum hada a wannan garin naku na makka fi shaharikum hada a wannan wata naku na zulhijja wa satalqawna rabbakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma da sannu za ku haɗu da ubangijinku fa yasalukum ana amalikum sai i tambaye ku game da ayyukanku ala manzo Allah ce ku saurara fala tarji'u ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma batatu a bayana sashen ku yana bugun wuyan sashi kuna kashe juna wasu malamai suka ce sashen ku yana kafirta sashi ala manzo Allah su sallame ce ku saurara li yuballighi shahidul ghaib wanda ya halarci wannan khutba wannan bayani na to ya isar wa wanda baya nan فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه تايو ونوان لابار من يسكيشي يفكي أيوة دتاكا سنسن da abin da aka gaya masa fiye da wanda ya halarci abin ya ji da kunnansa fakana muhammadun idza zakarahu qal sai shi muhammad dan ibnu ya kasance yake cewa in ya karanta wani ibada labarin wannan hadisi yakan ce sadakan Nabiyu, sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya sun makala sannan manzo Allah sun salme ce ala ku saurara hal ballag shin na isar da sako ala ku saurara hal ballag shin na isar da sakon da Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku a wata ruwaya suka ce bala suka ce eh ka isar ya rasulullah to mu ma mun shaida annabi ka isar da sako ya isar ko bai isar ba A to shikenan da ya zama hujja akan mu kenan ko gare mu Allah ka sa ya zama hujja gare mu wannan hadisi ya wuce wurare daban-daban kamar hadisi na 67 105 1741 to kuma da wannan mun kawo ƙarshen wannan babi kenan muhalli sha'ir kuma a cikin wannan babin gashi nan manzo Allah su sallallahu ce sakal qawna rabbakum yas'alukum an a'malikum zai za ku haɗu da ubangijinku zai tambaye ku game da ayyukanku wanda ya haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala yana mai imani da za a ga ubangiji ranar tashin alkiyama to zai ga ubangiji kamar inda ubangiji zai ganshi. shi to da aka yin sai mu shiga taitayen mu mu kyautata tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala mai yi imani da duk saƙon da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam izo da shi a cikin haka ne tsira kada yake ga musulmi da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai abin da muka faɗa kuma zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yukon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu yukon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته